وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ربا عشرين لترى جوات شوال هجرر أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبوه دا دريه دا قوم شادير وانده دي دا عشرين لترى جوات مارس 1995 منا كراتين لتاس نور الألبار na shehu usman mujaddadin addini da yaƙi da bidi'o'in shaidanu maza da mata yara da manya malamai da jahilai na da na ɓoye idan ba manta ba mun kwana inda shehu usman yake magana dangane da irin bala'o'i waɗanda suke faruwa a wannan ƙasa ta hausa Ya ce daga cikinsu ana samun musulmi suna shiga cikin bukunkuna na kafirai kirsimeti da good friday da easter monday da sauransu shau usman ya ce duk waɗannan abubuwa ba su halatta ba duk wanda ke da fulubin marami ya ɗauki farkon babin idi aka ce in ka taimaka kirista kwayar kwai kwaya ɗaya ka zama kafin ranar kirismas yana nan duk wanda ke da global maran ya ɗauka in ku kana son ka ga cikakken bayani dalla dalla tilla tilla كبيتي اتباع الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجليل مع أبي العباس ابن تيمية amma a takaitan takaita an kaɗan duk lokacin maram za ku gani shi yasa kada da abokin kirista ranar kirsimeti ba za ka taimaka mishi da komai ba bai halatta ba kaji in ka taimaka mishi kaji hukuncin da malamai suka yi a kanka shi ne yace wannan ha daga cikin ai al'umurin lati ammatil balwa biha fi hadhihi al-bilad daga cikin al'amuran da bala'in ya game wannan ƙasa ta hausa a tabarruku duk salati alal qabr aje ana yin sallah a kan kabari ana neman albarka kamar yadda ake a kabarin shehu usman ibn ayyubi kun ga irin karama waliyai ko ma'ana abin da shehu ya faɗa cewa haramun ne bid'a ne gashi kuma an dawo ana yi akan kabarin shi sai me ya kawo ba a karanta littafan shehu a kasar nan sai dai cewa ake ana kai shehu da islamu mun ta so ba mu ga inda aka gaje ana karanta littafan shehu ba a kasar nan sai aka kulle saboda duk sa'an da aka binciko littafan shehu billahi la duk wata a kashin ta ya bushe kurmus duk wani dan a ya shiga uku ya lalace Allah kai fara ma ya shiga ba uku ba za ku ji yadda shehu ya zai magana yau a kan zai dan a za ka ji kuma ai mun ji abin da ya baya to a tafi gurin kabari dama ran ya fara magana ko kabarin annabi ko na waliyi ko na shehu a je ana sallah da nufin neman albarka a wurin yace wannan na daga cikin bala'o'i waɗanda aka fada cikin su a kasar Hausa sai shehu yace wala yutamassahu bil kabari ba a shafar kabari aidan har wa yau ma'ana a shafi kabari don neman albarka kamar yadda ake yi li'anna zalika domin aikata waɗannan abubuwa a je a yi sallah a gurin da makabarta ko kabari yake ko a shafi kabari mai fi'ilin nasara aiki ne irin da kiristoci mun gane wannan da kai ga shi kuma ali a kabarin shi ba amma fa wallahi shi ne da wannan ba ga ma din ya tabbatar a bai bai da misali idan ya ta dawo ana yi ina malaman kasar kasar manya-manyan malamai da ake zugawa akwai manyan mafishirce kwata birnin shehu kwata birnin ilimi ina amfanin ilimin da suke da shi ina amfanin da suka kuma shehu usmanu ina albarka shehu da ta sauka a kasa da a yanzu da aka dawo aka zaɓa wa abin da shehu ya mutu yana yaki da shi an ta albarka shehu yake to wannan aiki ne na gidan ne a ina to na'am inda yake cewa wa bina'il masjid alaihi da kuma ginin masallaci akan kabari ma'ana a je a samu kabarin wani wali sai a gina masallaci a gurin ko kuma a samu wata makabarta sai a gina masallaci a wurin yace wannan bala'i ya game kasar hausa cewa da aka yi makabarta ta shekara talatin da uku ko talatin da shida sai a baje ta sai a yi a wurin wannan magana ba ta da asali a cikin da musulunci babu qur'ani babu sunna babu ijma'i ko kiyasi sahihi ba zai da wannan dan manzon Allah ya da labarin wasu waliyan Allah kata ba ta ce su duk inda za a haɗa makabartar musulmi ba waliyai bane illa wilaya ta wani ta fi ta wani to wani kasa ba za ta ci shi ba in za a shekara har tashin kiyama wani kasa ba za ta ci shi ba duk sa'an da aka zo haka ya sai an gabar da su an aikata haramun shi yasa in aka ce kaza fili kaza makabarta ne har tashin kiyama bai halatta a yi shi a yana ba a wannan gurin kamar masallaci ne na Allah ne haka makabarta ta Allah ke babu mai ita haka ba ba a tayarwa sai dai makabartar kafirai wannan ya halatta a taimaka amma ta musulmi ya halatta da yake da gina masallaci akan kabari iz shehu yace domin kuwa la salla alal maqabir ba a yin sallah a makabarta haramun ne a yi sallah a makabarta wala yubna alaiha masjidin ba a gina masallaci akan makabarta litabarrukin dan neman albarka dan neman albarka waliyan da ke gurin bai halatta a gina masallaci akan makabarta ba ina kuma dan wata manufa daban ko a bauta musu ko a rika sujuda a wurin ko kuma a nemi wata bukata a gurin su wani min babu aula an yi harra shi yake tantanta da a haramta wani shi ne yake wala yutamassahu bil qabr aidan har yau kuma ba a shafar kabari a shafi kabari haka kamar yadda yake wasu jahilai wai karfan da aka kange inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfan ma sai su shafa wai sai su dangana a jikin أذكار دا كل دينا أجي غير كان هلا في كل شيء بعد كونا النبي كيف كنت كونا النبي كونا النبي في ذلك أبدا من ذا الله معنى كونا النبي صلى الله عليه وسلم هو أوري جاهي لو شيء كتابة من ذا الله kuma duk wanda ke kauna annabi ka'ida da wace za a gane a zaina don jin da shi mai magana ya ce lauka na hudduka sadiqan la abadar innal ba a ce da gaske kake son manzon Allah da mun kana da yin shi yace da duk wanda kake so in ya baya maka magana din magana shi kake ka kai da kai ba ruwanka da abin da Allah yake ba ruwanka da abin da manzon Allah yake abin da kake abin da ka gada a gare ka kadai sa'annan ka ce kana tsaunan manzon Allah wai har saboda kiwa da rashin kunya kai za ka iya buɗa baki ka gaya wa masu karatun alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kace wai ba su kauna annabi saboda ka samu kaje. shi ne sai shehu ya ci gaba da cewa li anna zalika domin yin sallah a makabarta da gina masallatai akan makabarta da yin sallah ita kanta ko kuma ginin gidaje akan makabarta da shafar kabari fi ilin nasara aiki ne irin da kirkirki wala yudhalu bil ma'i alladhi yakunu alayhi kuma ba a ɗiban ruwan da ya zuba akan kabari a rinka shafawa a jika ma'ana ruwa ya zuba ya taru akan kabari wani wani sai a kwafa sai a rinka shafawa kan kabari ko kuma ciyawar da take kan kabarin wali sai a kama ta a kakkare sai a rinka shafawa a jika haka ma'ana wai saboda neman albarka shi ne yake to wannan bai halatta ba wala yurfa'u minhu turabun ba a ɗiban ƙasar kabari a je ana yin wani abu da ita ma'ana ƙasar kabari a ɗibe ta a je ana ci ko ana shafawa a jika ko ana shafawa a kan ana ciwon kai duk waɗannan abubuwa shi ne yake ba daidai ba ne wa inna ma yutrabu tabarruku bi ziyaratil kabri faqat abinda ake yi a samu albarka kawai shine ziyarar makabarta kai namiji ne ko mace yaro ko babba ka je ka tafi ka ziyarci makabarta ka shiga kai musu sallama assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minin wal muslimina inna insha Allah bikum lahiquna yaghfir Allah lana wa lakum ko kuma nas'alullah lana wa lakum al-afiya shine bayan addu'o'in da manzon Allah ya koyar kamar nau'i hudu kenan manzon Allah ya koyar da addu'o'i iri iri amincin Allah ya tabbata da ku ya ku waɗanda ke kwancen mu'minai maza da mata da musulmi mu ma in Allah ya so muna nan tafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gafara kuma ya mutu sai ka shiga baban ka kaje ziyara baba ka kaje ziyara in ka san inda kabarin yake sai ka je tara sai ka je sai ka tsaya daidai ka kalli fuskar shi sai ka kira sunan shi assalamu alaika ya wani misali baban ka ne assalamu alaika ya abati aminci ya tabbata gare ka na Allah ya kai baba ko ya umma aminci ya tabbata gare ki ya baba sai sai wannan kayi sallama sai kuma ka juya sai ka kalli gabas sai ka daga hannu sai ka yi mishi sai ka masa addu'a sai ka taho sai ka fito ko kabarin waliyi ko kabarin da ba waliyi ba matukar musulmi ne abin da ake kenan ka nema mai gafara ka nemi ainihin Allah ya ce mishi amma bai halatta ka je kabarin ko shehu wane ne ko yanzu wane ne ka daga hannu ka ce Allah ya baka kaza saboda albarkar shehu ko albarkar wani kaza wannan bid'a da addinin magudawa ne ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد Sheru ya ce yana daga cikin al'amuran da bala'in ya gane wannan ƙasa ta mu ta hausa isa ghairin muhimmi misla misli salawatin layali wal ayyam yadda za ka ga mutane suna zaɓen salloli na wasu darirai wal ayyami da wasu kwanaki da wasu yini alfadila waɗanda suke da kalala ma'ana a ce wannan daren sallah ne sai ka tashi ka kwana sallah daren sallah wannan daren juma'a ne sai ka tashi kai sallah duk waɗannan bidiyoyi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasili ya hana ka ware daren juma'a ka rinka yin sallah a ciki ko kuma ainihin ranar sallah ka rinka yi duk shari'ar musulunci ta hana wannan manzon Allah yake la takhussu lailatul juma'a بصيام من بين سائر الليالي ولا تخشوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم إمام مسلم يقول لنا حديث فإذا الله يتكل قوارة جلالة الجمعة قرن أي في كثم قوارة جلالة الجمعة قرن أي مجمع أي كلا ومن بعد يقولون هكذا لو يجيب بأسامه من جاء الله أنه يصلي لي هذا لو يجيب معنا بيت يصلي لي بكتاب عليه بكل شفع إذا يجيب كتاب عليه قيام الليل بكتاب ما أفرت ولا أبو wannan wai saboda yau daren sallah da ko daren juma'a ne wannan a ce tare da cewa daga cikin kwanaki su ɗaya a mako daren juma'a ko kuma ranar juma'a suna da balala amma shari'ar musulunci ce ta hana karkai wani abu a wurin don haka karkai ne ma'anar kai bawan Allah ne kenan inda aka ce tafi ka tafi sai aka ce ka yaso ka tsaya amma in aka ce tafi sai ka fara tafiya sai aka ce ka yaso ka ce bayan kuma an ce tafi to tafi kai ka ce ka kifa cikin wuta wal amal bil riwayat al batila shehu usman yace da kuma aiki da hadisan karya riwayoyi na banza na yoji ku rinka wahalar da al'ummar musulunci waɗannan a ce su kaza waɗannan a ce su yi kaza aiki ya yaɗu a wannan ƙasa ta mu da hadisan ƙarya wallahi tallahi ba malaman ba hasali ma malaman ne suke kai da jahilan aiki da hadisan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya jingina ƙarya gare ni da gangan tun anan wata ya ke kinta kujerar shi a cikin wuta tun anan duniya ya dace kujerar shi a cikin wuta to malamai ne za a tashi a ce jama'a kaza bid'a ne kaza bid'a ne sai su je su lalugo hagu da dama sai sun gama mutane hadisan ƙarya a ce ba sha an samu a littafi kaza sai ka ce ai wannan ƙarya aka jingina aka yi manzon Allah sai ce ya ce ya karya ka manzon Allah kaga wata shubha kuma da ake kaɗe hankalin jahilai da ita wallahi tallahi Allah zai yi misali ku bayan Allah a nuna musu abin da ya tabbata daga Allah da manzon Allah kai tun da Allah bai sanar da kai wannan ba ka koma ka je ka nema in ba haka ba wallahi tallahi za ka shiga bala'i Allah kai ba ka sani ba ba a koyar da mutane kuma ka ce a'a kuma kai ba za ka koyar da su abin da yake daidai ba wannan irin bala'i ya wuce wannan ka tsaya akan bala'in da kai ka saka kanka a cikin mana amma kai ka hallaka kuma kai ka hallakar da wasu saboda kana da bakin surutu a saurare ka a ranar alkiyama wannan bakin za a toshe shi al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaqtulun duk abin da kake aikata za a toshe bakin ka ina fata an gani. Allah shi wanda shin yake wannan na daga cikin bala'in da ake a kasar Hausa aiki da hadisan ƙarya jama'a wallahi tallahi kowa ya tashi ya koyi ilimi na matsalar hadisi Allah in ba haka ba wani zamani yana nan zuwa kai da bakin ka. ba a ce kai magana ba kai da bakin ka za ka ga ba zai yi kai magana ba Allah dan ba ka da ilimin hadisi in ba ka da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne kake da bakin magana fa amma wallahi nan kaɗan zamani kaɗan yana zuwa za ku ce na faɗa insha Allah zamani ta san yana zuwa tun ba a hana ka magana ba kai da kanka za ka haramta a kanka magana sai ne za ka faɗa ka tashi kai magana matar ka ce a wannan hadisi an mace ce ne kanka ya ce a wannan hadisin kariya ne ai an tafi ne suka kaga shi duk rawanin karen nan kine ne guda billahi da zan ajiye gefe guda kowa ya cuce da kai ka cuci kanka lokacin da ya kamata ka je ka saya baka koya ba lokaci ya kuma maka sai ka aje malanta sun mutu shekara ashirin yanzu Allah ya kawo zamanin da ilimin ku shi ke nan an kura je je shi idan za ku iya zuwa ku karo ba a lokacin Allah ya saka mana da alheri abin da muka na shiryarwa a da kurakuran kuma Allah ya ji mana yanzu kai bari mu wasu su ci gaba sunan Allah ya kawo su ba su yi da tsora haka al'amarin ne amma ka ce kai ba za ka haƙura ba Allah da ƙarfin ya za ka bai da ƙarfin ya za ka bai da sarkewa bihil ilmi da kuma barin ilimin da yake ƙarara, sai a koma wa abubuwan da suke bankaura ne ga abin da yake ƙarara, sahihi a ɗauki sahihin bukari muslim abu dauda tirmidhi sa'i ibnu maja muwatta da sauran da bai sahiha a karantar da mutane sai a ce shirya na ibnu maram duk sai a watsar da waɗannan hadisai sai a je sai a ɗauko tanjihul kauli sai a je sai a ɗauko tanjihul gasilina sai a je sai a ɗauko jirratul nasirina sai a ɗauko nuzhatul majalisi duk ke ɗayan waɗannan hakimul majalisi solution da yan zama ke da waɗannan duk inda aka kawo su kuma da yin lalata ya ɗauko waɗannan littattafan hayaniya da tsumoyi cike da surutan da aka ɗauko daga cikin bible old and the new testament dan an fassara da larabci sai da ka sani da kawai ana shirya da kai kana faɗa ba ta duba a mata hisabi tun daga kadari har tashi alƙiyama ko ba hisabin zunubin ka da kadai zunubin ka da kai da waɗanda ka fatar wannan gata ake maka yanzu da ake gaya maka ga hanya ga hanya ka bi ga hanya ko kana jin zafi dole ka daure ka dauka an baka dauka ba Allah zai kawo ranar da sai kawo nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba shi kuma ne yake sai ku bar ilimi na karara sai ku koma suna ainihin kama hadisai na ƙarya مثل الثلاث أول خميس من رجب مثال سلر الحميس تفرقوا توتر أزمن توتر وكان أزمن tsofaffi farkon alhamis يجي sai a ce wai a wannan alhamis da farko Allah zai maka gafara dubu dubu da dubu to shi ne yake kun ga irin abin da suke damawa kenan wa lailatul min nisfi sha'ban da kuma daren rabin sha'ban watan da ke kafin azumi shine sha'ban watan da maguzawan cikin hausawa suke kiran watan sallar tsofaffi a zamanin maguzanci ne ake gaya wa watan rajab ake azumin tsofaffi a zamanin maguzanci ne ake gaya wa watan sha'aban ake sallar tsofaffi amma a addinin musulunci sunan watan watan sha'aban sunan wannan kuma ramadan wannan kuma sunan shi ainihin sha'aban kowanne da sunan amma maguzawa da suka tashi ya ce wannan rajab sai suka ce azumin tsofaffi wannan sha'aban azumin sallar tsofaffi wannan addinin maguzanci ne karfe to wai in aka ce yau sha hudu ga watan sha'aban shi ne waɗanda suke cewa sallar tsofaffi to daren da zai zo daren sha biyar kenan to yau sai ka tashi kana sallah hadisai guda biyu tsoro wanda imamu tabarani da bai hadisi da rawaito ta biya. a manzon Allah ya nuna cewa a wannan dare Allah yana gafarta dukkanin mutane baki ɗaya sai dai mushriki da kuma wanda ya zama ainihin wato cikakken fati to waɗannan hadisai sai inganta amma babu wani hadisi da zai da ke nuna falalar yin sallah a wannan dare lalatin mutumin sha'ban da karanta littafin as-sunan wal muttabi'at da kuma littafin hidayatul hayran ila hukmi lalatin mutumin sha'ban na ash-shaykh Muhammad Musa Nafar baki don wannan littafin a yi shaka kasa ne da kuma karanta littafin allamatul jazair ash-shaykh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah sunan littafin at-tahzir min al-bid'a ya wannan littafi an hada matsaloli hudu bid'a game da maulidi da bid'a game da wannan lalatul muslimin sha'ban da kuma bid'a game da ainihin sallar da ake yi a lalatul isra'i wal mi'raj da kuma ainihin bid'a da ake yi ainihin ta hudu da aka tsara a wannan littafi ka nemi shi zaka same shi insha Allah mun gane waɗannan ko ba ki waɗannan abubuwa bid'a ne duk ma an ce waɗannan kasar waje ne a ajiye ka gida tabbato duk a dawo ga shi shehu menene shehu yake don sharri ya kai na waɗannan shedanin malamai dan jiri'a sai su ce ne kar ku karanta littattafan da aka zo da su daga kasar waje kar ku karanta littattafan baki ɗayan littattafan cikin da muke karantawa kasar nan ba daga kasar waje aka zo da su ba ma'ana an ce kasa karanta littafin da aka zo da daga kasar waje an ana ka karatun muktasar muktasar wanda ya shi mutumin kasar andalus present day spain askari mutumin da ya shi mutumin kasar bagada da ne iraki ta yanzu wanda ya sala mutumin kasar tairawan ne cikin kasar spain a yanzu wanda ya yi ijiya da misiri ne wanda ya yi ishimawi da misiri ne wanda ya alari mutumin kasar andalus duk waɗannan an ce ka daina karanta da farko da an ce ka daina karanta su ne mun gane ko ku bar mutane su karanta idan sharri ne su gani in alheri ne su gani amma in ka ce kar su karanta ma'ana za su gano gaskiya su maka tawaye su duk littafi ba tsoratar da mutane za a yi a ce ku daina karantawa ku daina saurari a'a ku je ku karanta ku je ku saurara in kun ji gaskiya ku ji in kun ga ƙarya ku kaurace mata haka ake cewa mun gane wannan ko to sai a dawo gida sai shehu ce وليلة سبع وعشرين من رجب da kuma daren ashirin da bakwai ga watan rajab ma'ana aka ce wa ashirin da shida ga watan rajab to daren da zai zo ne daren ashirin da bakwai da yake a ce yau tahaddi ta tashi ta yi sallah a wannan dare da wila'i ramadan da kuma sallar jiya ramadan zai bai dan kwana wai ramadan ya zo fita juma'a karshe ne zai ka tashi kai sallah kai sallah ke wannan ba wai sallar tahajji ko tarawih ba a'a wai musamman ramadan ya zo guda sai ta tafi za ka yi mishi dan kwana a wannan dare ko bayan karshe ko kuma juma'a karshe wa salati yawmin ashura da kuma sallar ranar ashura abin da yake mustahabbi ranar ashura tasu'a da ashura a yi azumi amma ba mustahabbi bane da daddare a ce za a yi cika ciki cika ciki addinin maguzawa ne cika ciki addinin maguzawa ne cewa da ake yi wanda bai cika cikin shi ba za a cika mishi da wuta wannan addinin ƙarya ne matsayi za ka faɗi wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wai kuma wanda ya yalwata wa iyalin shi a ranar cika ciki Allah zai yalwata mashi a sauran shekaru waɗannan hadisai ba ki ɗayan su hadisai ne ba tafi da su inganta bai halatta aiki da su ba kullum ka samu hali ka yalwata wa iyalinka abinda ake so ka tsara yalwatawa akan yalwatawa ka ne ranar karamar sallah da ranar babbar sallah wannan kaɗai ne tabbata a sunna amma bayan haka duk abin da zai zo bayan wannan ake ga wata rana da ake so a yalwata wa iyali ko a kyautata musu ko makamantan haka bayan karamar sallah ko babbar sallah wannan yana cikin jini a kuma ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ke shi ne yake da rana ainihin Ashura da sallar da ake ranar Ashura rana Ashura ta tuha da Ashura azumin ake shi ne mustahab wa salatul kafir da kuma sallar kabari ma'ana wai za ka salla wai ka samu tabarruki a ainihin kabari to duk wannan ba daidai bane wa salatul walidai da kuma sallah za ka yi uwarka da ubanka sallah ma'ana za ka yi sallah wai Allah ya san musu ladan wannan duk bid'a ne to da uwarka da ubanka in Allah ya musu rasuwa ka zauna ka yi masa addu'a ko ka karanta alqur'ani ka ce Allah dan albarka karatun qur'anin da ne da gafarta babana ko babata ta gani ko ka yi sadaka ko wani abu makamancin haka ko ka gina makaranta ta islamiyya ko masallaci ka yi wakati ka ce wannan baki daya Allah sai ladan har abada zuwa ga babana ko babata wannan shi ne daidai amma wai ka tashi kai sallah Allah sai wannan sallah da babarka ko babanka ko kai azumi Allah sai wannan azumi da babarka ko babarka wannan bid'a ne ba addini ne inna ma abin da aka samu ana iya mamaci ne, idan mamaci ya yi alkawarin zai aikin hajji ko zai azumi sai bai samu damar yi ba to sai a yi mishi mun gane ko ko kuma ya tsufa bai samu damar aikin hajji ba a wannan hali za a iya zuwa a yi mishi hajji amma ya riga ya mutu a ce za a je a yi mishi ainihin aikin hajji ba tare da wani ya yi wasiya akan haka ko ya ya yi alkawari akan haka ba haka fidda aka ce wannan bid'a ne ko kuma abin da ake yi dukkan mazahibul arba'a sun tabbatar da bid'ancin wannan cewa wai ta sallah baban ka ya mutu za ka yi mishi layya wannan bid'a ne in sadaka kake so ka yanka ka sadaukar da naman amma ba da nufin kawai baban ka layya ba layya tana hawa kan wanda yake da rai haka azumi baban ka ko babar ka ya mutu ana bin shi azumi na ramadan ba wannan ake rama ba wannan sai mai kalma mai zafara kan wani shi da kuma ainihin Allah ya karbi ilan shi da sauransu kana sadaka amma azumin da ake rama ma mutum shine azumin nazar wannan shine fatawar da Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam al-Mubaddal da da fatawa da ita sai ka yanzu wannan da kyau ko da Allah shi ya tsare sa'annan shehu ya ci gaba da cewa wa salatul usbu'i da kuma sallar mako kulla yawmin wa lailatin kowane dare da kowane wuri akwai sallah wadda za ta ana ce maka salatul usbu'i sallar mako to sai yake duk waɗannan abubuwa ba daidai ba ya fitu bima يسأل فيه eh? eh, yana keɓe ya dusu ya dusu da ma ya alkiri ya keɓe abubuwan da zai rinka a waɗannan ranaku misali wai a kowace rana a kowane wuri, a kowane dare akwai wata sallah da zai rinka sunan wannan sallar kenan sallar mako sai shehu ya ce wa kullu zalika duk waɗannan abubuwa bayan ya ce ya kusu da ma ya alhibi ya keɓe ranakun da zai rinka yin su misali ya ɗauka wa kanshi duk lahadi in ta kewaye da zai rinka yin wannan sallah ta mako ko kuma duk litinin ko duk talata ko duk laraba ya yi shi ya keɓance wa kanshi zai rinka yin haka shi ya ce wa kullu zalika mawdu'un duk wannan ƙaga ta aka yi makzubin shi ne yake ƙarya ne ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙarya aka yi manzon Allah dan Allah mu kalli wannan jama'a in malaman kasar nan suka kai da kai daga waɗannan abubuwa suka zo suna cutar mutane Allah muna roƙonka waɗanda suka mutu akan kuskure cikin malaman nan akan haka Allah ka gafarta musu dan kudura da irada amma malaman da suka san wannan gaskiya suka tsore mana ita idan Allah ka nufe da shari'a Allah ka shirya mana da su Allah idan ba ka nufe da shari'a ba Allah ka tona masu asiri duniya da lahira Allah ka yi musu cin mutuncin da baka taɓa wa wata halitta ka da tun da kai duniya wallahi tallahi malaman nan sun ci amanar mutane da mu waɗannan littattafai shi wannan littafi shi ne ya rubuta da hannun jama'a ku ji abin da yake sani jiya aka binne aka ci tafiyar da mutane aka zo yanzu da dawa suna rigima da 'ya'yansu akan waɗannan abubuwa in ka zo kai sai ku rigima da mahaifinka matar ka ta haihu cikin taron suna sai ku rigima da mahaifinka matar ka ta haihu cikin taron suna sai ku rikici da kirkinka ga shi duk zamu ce shi duk zai fayyace mana wannan matsala ina waɗannan malamai suka koya waɗannan abubuwa ba su je sun bayyana su ba Allah muna roƙonka kai ne fatirar samawati wal ardi Allah ka amsa mana wannan addu'a cikin gaggawa in ka nufi malaman nan da shirya Allah ka shirya mana da su in da ka nufi da shirya ba Allah ka musu cin mutunci da da kai fir'auna da amana da tarihi. shehu ya ci gaba da cewa wamin ha ai al'umurin da fi ammatin balwa bi hafi hadihin bilad daga cikin abubuwan da bala'in ya kewaye wannan ƙasa ta hausa ta tabbukul fada'ili bin falala neman falaloli wa anwa'il manzubat da kuma nau'o'i iri-iri na mustahabbai ya tawakkumun najati biha da rubuwa akan cewa ai da haka ne za a samu asiriya ma'ana ga abin da yake farilla sai ka ƙi da abin da yake haramun sai kake yi sai ka koma sai ka makale akan mustahabbi mun fahimci wannan ko Allah ya kai waɗanda suke yin zurfi a cikin ko sufaye sai wata har yanzu ba mu tafasa kai game da ɗarika da shi'a ba har yanzu muna taɓawa sama sama ne da za a zo za a fayyace Allah za ku mamaki wallahi tallahi waɗanda suka zurfi a kan waɗannan ɗariko don shiga tarbiyya da sauransu za ka daina yin sallah baki ɗaya ba a damu da kai ba sai ce ai kai ka riga ka yi tarbiyya ka kai ka yi usuli ka kai matsayin wa abu da baka da ya tiya kallafi kai haram ɗinka halal ce halal ɗinka komai sai kai babu komai tunda kai ka riga ka samu shiga gurin Allah Allah kuwa duk za mu je duk za a bincike waɗannan dan waɗannan jahilai da kai gani ake buga su suke faɗa da mu wallahi tallahi ba a wayar musu da kai gani malaman ba za su bayyana musu ba mu ne dole hakki akan mu zo mu bayyana mu nuna musu hadarin dan sun ci gaba kuma shi kenan sun san matsayin da wurin Allah amma mu ba za mu fasu cika cikin jahilci ba kai kan ji ko shi ne shi ne yake cewa sai kaga ana bin falala sai a ce ai kaza kaza sai a ce ai falala ne a falala da gawa ma'a baka'in ala muharramatin sai daga sun yanzu akan haramun sai a ce wannan ai waliyin Allah ne shariki ne ba sai daga baya yin sallah sai zai samu da tsiran ka sai ki sai ka tafi sai kake jefar maka gefe guda sai zai samu kayan kafa sabulan ka sallah ya wani zai ga wanda yake sai mafi sai da shi ya wanzu akan aikin haramun amma wai saboda wakil da yana yin ɗariƙa wai duk wanda yake yin ɗariƙa saboda shehu ya lamunce musu ya ce duk wanda yake yin ɗariƙa shi ya yi duk abin da yake ya lamunce musu ya lamunce musu zai shiga aljanna babu hisabi babu uku ba. duk wanda ke da jawahirul ma'ani na shehu tijjani zai duba a cikin juz'i na farko shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai jawahirul ma'ani littafin yan ɗariƙa ne shi ne babban littafin su. yan ɗariƙar tijjaniya mun gane ko wa zunubin da kuma ne suka zunubai wa ulubin da aibobi ya wanzu akan haramun da zunubai da sauran aibu wanda yake mai min humin izalatiha ba makawa dole ne gutar da waɗannan aibuhin zunubai tare da shi hatta anna kafiran minhum shi ne yake kai da yawa ma da cikin su ka ga cewa ya fara'id yana wurdar da ainihin ba baya yin farillai Allah ya kiyaye wajibi ya guje su wajibi ya yi amma kuma ya watsar da su shine yake hatta inna kasiran minhum al fara'id da yawa daga cikin kuma za a ga suna ainihin dozartar da farillai wa yukthiru an nawafil yana yawaita nafiloli da yawan nafila sai ta rudan mutane sai ta rudan mutane ga nafila ga jin sarbi ga rawani ga zikiri koyaushe a kwararrun kai ne sallama sai maka haka sai maka tafi kamar dan primary one ce assalamu alaikum shi sai maka ko kuma maka sai kada maka da kamar na dan boxing mun gane ko nafiloli nafiloli amma shehu yake cewa wani sari ulaiha kuma ka daina gaggawa ga na nafiloli amma yana aikata abubuwan da suke haramu kuma baya aikata abubuwan da suke ainihin farallai ne akan shi wannan abin na da yawa fasahohi da yawa shehu ne da ya faɗa ko shehu ya bari yau albarka shehu ake yi shehu ya ci gaba da cewa walin ha ai al'umurin lati ammatin balwa biha fi hadhihi albilad yana daga cikin abin da bala'in ya kewaye wannan ƙasa ta hausa ma yaf'alu juhalu abin da wasu kasurguman jahilai suke yi min zabihil ashbahi min zabihil ashbahi na yanka da suke wa samari min kishafi share rukunin na dan za su askin kansu wannan ɗabi'a ta fulani ce shari'a kuma yanzu gida duk gida gida ne amma kuma wata gidan ta wata daga ƙarshe zai ce wannan kuma da fulani yake ma'ana kana da ɗan saurayi yan zai aski sai an yi bikin yi mishi aski za a yanka saniya za a yanka awaki za a yanka duk gashi nan ko kuma da cikin fulani zai tsaye da gemu sai a yi biki na aski na tsaye da gemu duk ba ana yi ba ai albarkar ce da alhamdulillah ni dai ya ta samu ya Allah ya mana mutum Allah ya mana mutum albarkar ce da ta samu shi ne yake ce mun gado ashbabi min tishafi sha'ar rubutu dinna sai kaga ana yanka wa samari dabbobi saboda ya za su yi ainihin ake kan ko kuma za su gyaran kansu wa zabihin liman ja'a a ilal bakal wal da kuma yanka shanu da awaki da tumaki ku waɗanda suka zo garken wani ne ma'ana garken shi ne sai akuya ta shigo bakuwa ko saniya kuwa ko kaza shi kenan zai mai da ita tashi sai sauri sai kama ta sai yanka ma'ana ko an zo nema shi kenan zai je da sarkin bawa وتعديل الصبيان على حقوق الوالدين وكما لدب تد يا راقي في سابع وإيا ينسي معنا باوشن ينا سيقع لدب تد يا راقي في سابع وإيا ينسي بني أما وني كلم نوع الحذابة نوضة في العليك يا ينسي شهر ينسي وعدم احترام الكبير لكما رشي الجيمة مع أيهم بطا يا ولدي جرم ما بدا بي انا ولا كان في اي شيء في سي ازو انا اذكر بشيء بالافعال التي لا تجوز شرعا لا يقدر ان يتعود عند الشرع ان شيء بحالتها اي سبب shine abin da ake tuhuma amma yaro na wulakanta iyayen shi shari'ar musulunci ta ce a ladabtar da shi ko kuma yaro zai girmama na gaba da shi shari'ar musulunci ta ce a ainihin ladabtar da shi amma a zo ana ladabtar da shi ta hanyoyin da ba su halatta ba shine shirin yake magana yace li annahum yamshuna ma'a sibyani ila sahara dan suna diban waɗannan yara su kai su cikin sahara cikin daji wa yuqiduna naran kasira su kunna wuta mai yawa ويؤدبون في الزنا فكيف لو تعذبت بسوء او النور سيعتقوا هنشن قيل هو في باكين وتانا كرا حكا سيعرف تانا ويارو انا تانا مش انا عذبت بيارو بيوتا حكا سكي اداوة سيسا هارا وشين يكي حكا سكي مدت بيارا بالأفعال التي لا تجيب شرعا لا ايوكا وطن بقى شرعا كي فتحلت بها وشين يكي هذه الأفعال كذا ايوكا خاصة بالقبيلة sun ke da kabilar fulani ne a wani bugun fulaniyya kabilar fulani suke yin wannan sai hadihin bilal a wannan kasa ta mutu hauka to bari ku ji shehu da tsananin adalci da matukar tsoron Allah duk da fulani ne ke yi sai yake wa iya haramun haramun ne fa kitaban qur'an ya tabbatar da haka wa sunnatan sunna ta tabbatar da haka wa ijma'an kuma ijma'i ya tabbatar da haka dan Allah sai a ce kada a faɗa bai da ran wani da wani ya baki dan Allah duk wanda ran shi ya zai baki ya baki mana da mu je ranar kiyama ran ran mu duk yuka mu su baci ba ba wani mutum sai nan ya bindiga ya fashe ba saboda Allah kuma an rubuta a wannan kasa kuma kun ce ka a karanta na kasar waje to kuma ne cikin gida ma ba za a karanta ba ma'ana babu input ba export sai mu zauna sai zama jahannama post ah, ba import ba export sai ina سيد جهيل فور ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد شو يمكن بدأ الأمر عند بلائن في يدن وأن القساة أوسى اختلاف الرجال بالنساء شيطان ماذا ما في الأسواق أكاسوا وكيف يتكلم كاسوا في مكتابا بذير مكتابا بذير ana yin wannan hayar ko ba a yi ina jihadin da shehu usman ya a kasan nan kai ka ce kamar ba a taɓa yi wa turuqat da kuma hanyoyi tsakanin maza da mata akan hanya da za mata magana su ce kama ta kace ai dai ko ka mace ce dai ko waye ya yi dan me za a kamace ta saboda ita tabbas ne tura sun mata brainwash ko wanda kwakwalwarta ko an ba ta mata tunani وعدم وعدم استجاب المرأة عن أخي عن أخي زوجها ده كما رشن jiki da mace ba ce daga ɗan uwan mijinta ma'ana in ɗan uwan mijinta ya rige kanin mijinki ko wani mijinki sai ki sanya hijabi sai wata magana ta larura ta kama in ana zaune gida ɗaya ne da za ki zauna haka kamar jaka dan uwan mijin ki zai shige sai ya sallama in ya sallama sai mata sai su janye jikin su in ya ita ta tashi ta iya tsayawa amma matan lalle da sauran ki wajibi ne ko ya ce ta shiga ɗaka haramun ne kalle da dan a shar'ance ya halatta in wani ya saki ya aura ko kuma in wani ya mutu ya aura a shar'ance kuma shari'a muke don haka tunda muharraman shi ce haramun ne ya lura da ita to amma al'amarin ya kai hadda wasa sunan shi wasan kanin miji ko manzon Allah ya hana yake ku daina wani yace ku daina magana da matan mutane wani yace ya rasulullahi kanin miji fa manzon Allah yake kanin miji mutuwa ke kanin miji mutuwa sunan shi saboda haka wallahi mata suna jin wannan karatu Allah shehu da bai kala kowa ba ba wai da malaman bid'a har kuma ga irin ta ku bid'ar ki zauna kanin mijinki kina magana ko wasa ko ki bayyana ganki kamar mijinki zai ganki Allah wannan haramun ne yace wabni anniki da kuma dan babban shi mijin ma'ana yawan uban mijin ko kanin uban mijin yana da wani da wanda suke ɗan mazazar kenan kamar da ake faɗi da hausa sai ya shigo gidan shi kenan sai ka bayyana ganka wannan haramun ne da sahibi da abokan shi abokin ka haramun ne ka ɗauke shi saboda kayi boko kanka ya waye waje ka shigar da shi a kawo muku abinci a zauna a yi hira ko kuma wai saboda kai ka ɗauki tunanin irin na alagai wai ba ka nan wai sai abokin ka sai zai ka ka dafa mishi abinci ya ci ya zauna shi ke nan wai menene ai menene ai ba komai ba komai za ka ga komai mun gane wannan ko har an wayi gari a ƙasar nan da a ce za ka je gidan wanka kai sallama don aka ne ko sai a ce zauna a nan zauna gidan kudin sai ka yi sallama to ba ma za a amsa ba sai su shi ko gida a duka kurgunin jahili na, a kan kurgunin jahili ke wa kashful aurat da kuma buɗe al'aura min al'araƙin wal ima'i wanda yake bayi da ɗaya suke ɗaya suna bayyana al'aurarsu bayi ma suna bayyana al'aurarsu shehu ya ce duk waɗannan abubuwa suna daga cikin bala'o'in da suka sauka a ƙasa hausa Allah ya kiyaye wannan karka ga yanzu da an ce ba bayi to waɗannan duk mata da ake tare da su da yaye da su to za ganin yadda suke yi ko da ɗaura zanin ya rabin ɗauri ko kuma makamantan haka ko ta bar da ta fito da adanta mijinta ba zai taɓa ganin adanta da sai da za su je asibiti ko kuma gidan biki ko gidan na wannan duk fatanci ne wannan ha shehu ya ce daga cikin abubuwan da ake yi ai al'umurin da fi ammatin balwa bi ha fi hadihil bilad al'amuran da bala'in ya kewaye wannan ƙasa ƙasar hausa ma yaf'aluna min al-bid'ati al-muharrama irin bid'a wadda shari'ar musulunci ta haramta da suke yi inda al-khitan biki kaciya ma'ana za a yi yaro kaciya sai an yi biki wannan bikin kaciya wannan bid'a ne da walimatul nikah da kuma bid'o'i da ake a wurin walima aure walima aure sunna ce amma sai a shigo da wasu bidiyoyi a ciki maza da mata a zo ana holewa ana yi A'a akwai cocktail party ko nan gaba ma ba mu san wanda iri za a kawo ba kuma ba cocktail ba nan gaba ko kuma za a kawo kawo ko kuma wata yaudara da ake yi yan shi an gamsin da yana da abokai tun da shi munafiki ne dan fassarar shi kenan yana da abokai ustazai yana da abokai kuma dan bungalo dan iskan gari to shi kenan sai a zo a yi walima kuma in aka yi walima aka tashi kuma shi kenan sai a tafi cikin GRA sai a je kuma sai a yi ma'ana wai kowa an bashi haƙƙin shi kenan saboda kada a zo wurin sati a kawo jiya ustazai su karfafa ta kar kuma a zo ana wa'azi dan bungalo abokan shi ran ya baci to yau tunda da shi kowa nashi ne waɗannan ai muku naku waɗannan ai muku naku a ji a ɗauko malami ya zai wa'azi tun daga wani gari musamman nan kuma sai a dawo sai a tafi cikin jihar ita karfe ɗan dare kuma sai a je a hole kowa an bashi haƙƙin shi wal da kuma taron suna da ake yi wa sadaqati lil mayyit da kuma sadaka da ake na taron addu'a da ake na mace da gairi dalika da wasu waɗannan abubuwa baki ɗaya, yace to waɗannan abubuwa min mawdu'i ijtima'ihim a wuraren da suke taruwa ma'ana taron suna taron addu'a ko sadakan mamaci ko wasu abubuwa makamantan waɗannan waɗanda ake taruwa mimma la ya hasinu waɗanda abubuwa ne ba su da kyau shi yace ne annal bid'a domin ita bid'a da ka ganta yazidu bi kadar ijtihadi ahli al-bid'ah tana karuwa gargadan yadda dan bid'a suke kara kokari wajen rubuta wutarta mun gane ko ma'ana an zo bikin aure sai a kira yan manjiri su yi ko kuma sai a je a kira yan mai zarka ya zo ya buga ko a je a kira mai kalangu ko kuma an zo bikin aure tun da dai an ce ba kyau manjiri ba kyau Jarka wai kuma sai a kawo wata wani soundset wata katiyar desk ko wani rikoda ya zo sai a danna wani sound a da a mori a more mala'ikai kuma suka je su more jikin su jirge ka su jirge ka su jirge ka a ce yaya ya ruwa ruwa ya kaɗan da ka sha a wurin da ya ce ka ba ya ka maka ruwan zafi malam ta, kafa shi a ce sha kana kafawa za ka sha sai ba ka fuska ta sai ka kwaye sai ka gudu bai ka gida shi ma mala'ikai an halice su fushi da fushin Allah Allah ya halice su da fushin da fushin su ya halitta su gaba ɗaya su da su rahama ba waɗannan mala'ikun Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kan kuma ya ce wa ma ja'alna iddatahum mala'iku goma sha tara ne kawai abin da aka ajiye su kawai su gaske ta la'ada ciki da waje. duka kawai ba ji ba gani a kabari kuma wani zai zo maka shi kuma baya ji baya gani baya ba komai kurma ne daidai ne makafo jirgin zai zo da guduma shi duka kawai ya bari bai san komai ba in yi salati bai ji ka yi kalma la ilaha illallah bai ji ka tuba bai ji ka daga hannu kana ba shi bai gani bai ji shi duka kawai ya sani shi kuma haka Allah ya halice shi bai ci mutum a kadari duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin waɗannan abubuwa kuma wallahi tallahi kun san manzon Allah ya faɗa ba wai wai bane ba ga kuma ga tunan da gaskiya ne sai ce wa huwa ma yafalu na bi minan abubuwan da suke in an taro wurin suna ko wurin biki ko kuma ainihin wato wuraren da suke holewa to abubuwa ne waɗanda suke yi minan al na honewa wal la'ibi da wasanni wa ijtima'ir rijali wan nisa da haɗuwar maza da mata wal raqasi da rawa wal ghina da waka ana tashiwa ana holewa malam da gairi zalika da makamantan haka min dalalatihin daga cikin fatan kuma sai ka ga malamai sun yi shiru sai kai ka tashi za ka faɗa ka ce ba kyau sai su je su nemo wata hujja mai rauni don su kare waɗannan saboda wai su gaba ɗaya ba su san a shirye da mutane ma'ana wai tun da su sun kala mutane su hallaka suna cutar su dan ne za ka zo ka wayar musu da kai shi yasa sai taro guri guri lungu lungu masallaci masallaci wai yaya za a yi duk abin da aka karantar da mutane a wani wani ba waɗanda suke ɗari bisa ɗari ɗan bid'an ba ba waɗanda suke cewa su ahlus sunan ba duk sun yi a akan wannan ɗabi'a irin su ɗaya ma'ana su ba su san a wayar da mutane kai game da addinin musulunci Allah ya siya. to shi ne yake haka suke irin wannan fata ya fi yamin da kuma sabawan su da suke wa Allah da talaqudu shaytan bihi da kuma wasa da shaytan yake da su wa kullu zalika shi yake duk waɗannan abubuwa baki daya haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'i haramun ne qur'ani da sunna da ijma'i biya tabbatar da su ba daidai bane wala yajuzu li ahadin min al-muslimin an yahdura fi dhalika al-mawdi' al bi halatta ga wani musulmi ya halarci wannan guri wanda yake la'anannan guri ba mu lura ta jama'a gurin taron suna gurin biki gurin addu'ar uku addu'ar bakwai shehu usmanu da bakin shi da alkalmin shi mai daraja waliyi ne ba amma kuma yace waɗannan wurare dukkan su wurare ne la'ananne don haka bai halatta ka je ba wa in kana abuhu yaf'alu dalika ko da baban shi ne yake yin haka bai halatta ya je ba ma'ana baban ka ne yake taron suna bai halatta ka je ba wani kowane ne yake au sihiri au sihirahu ko kuma sirikin shi sirikin ka yana taron suna baban ka yana taron suna au shaykhahu ko malamin shi duk bai halatta mutum ya halatta ya je ba sai ya ce mai anna kulla man yaf'alu domin duk wanda ke aikata haka fasikun fasiki ne jama'a mu saurari wannan magana da kyau babanka ko shehunka ko silikinka ya gayyaci taron suna shehu usmanu mujaddadi da hannun shi mai albarka ya rubuta yake duk wanda ke aikata wannan fasiki ne ijma'an duk malamai sun haɗu kan cewa shi fasiki ne wa kazalika kullu man yahduru fihi haka duk wanda yake halartar wannan gurin mai zuwa taron suna mai zuwa gurin biki mai zuwa wurin addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in addu'ar shekara da duk waɗannan shirin yake fasikin wannan fasiki ne wala yajuzu li ahadin min al-muslimina an yi azina li zaujatihi bai halatta ga wani cikin musulmi ya bai wa matar shi izini da wurin addu'ar uku ko wurin biki ko wurin suna ko wani abu makamancin haka ba matukar shi musulmi ne an waladihi ko ya bar ɗan shi ɗan kaɗin yadda kake gani Allah in baka tarbe shi ba yana nan ɗan gidi a suna kwafai saboda suna kiɗa suna tafi suna rawa wannan abin yana da ban sha'awa ga yawo in baka janye shi wajen sun janye maka shi أو أبده كوبا وشدي هلك بكرة بس تجيبا أو كل من كان في حكمه حكم دوان دكي تركشن حكم كيشي معنى دوان دكي تركشن في كون كبي هلك كبشي بيولن وطنن قبيل بوابا أن يحضر في ذلك الليبة بحلك يبشي على سيئة من يريد الملقون لعن الله إن يزم الظلم لعن النوم يندو كارنسينا كرشيه يكي كاتبي gurin da ake taron sunan ma'ana la'anannan guri ne ga shi shehu ne ya da alƙalamin shi ne daraja wanda yake yi da wanda yake zuwa yake fasikai ne ma'ana su ma la'anan ne ke kenan shehu usmani ne wannan littafin ga shi ne wannan na shehu usmani ne wani ne. mun gane wannan da kyau ko sai shehu ya ci gaba da cewa wa man azina lahum duk wanda ya ba matar shi ko ɗan shi ko bawan shi izini ya tafi gurin taron suna ko taron biki ko addu'ar bakwai ko addu'ar arba'in ko wane ne faqad asallaha wa rasulahu ya saba wa Allah da manzon Allah wa man kana fi baladin wa ahliha yas'aluna yas'aluna bi hadha al-isyan duk wanda yake zaune a garin da ake irin wannan saban Allah taron suna biki addu'ar bakwai addu'ar arba'in wa gaba alaihi an yanhahu wajibi ne ya hana su kamar yadda muke ilimi mu yanzu muna kai da wajibin mu ne da shehu yake wajibi ne ya hana su shi ne yanzu muke karanta muku littafin shehu cewa ba kyau muna hana ku ku daina taron suna ku daina addu'ar bakwai addu'ar arba'in addu'ar duk wannan bid'o'i ne da ake Allah ko asalin su daga magudanci yake yana nan wata ran zamu zo mu karanta muku littafin shehu insha Allah wanda ya bada tarihin yadda addu'ar uku da addu'ar bakwai da addu'ar arba'in da ta shekara ta samu asali ce asali daga maguzawa ne waɗannan na kasar hausa rana uku za a taru a shajiya rana bakwai a taru a shajiya ranar arba'in a taru a shajiya shekara a taru a shagiya shikenan an kakkaɓe an manta da kai kenan da aka shigo musulunci kuma shi kenan da aka ce to madadin a taro a shajiya din nan a taro a mamaci addu'a da shi yake kaga sun kai wannan al'ada daga maguzawa kenan ka ba sai ranar uku za ka yi addu'a ba ko yaushe ka yi mana da addu'a ko yaushe ka yi mishi sadaka ko da yaushe ka idan da sallah ka daga hannu Allah ka gafarta babana Allah ka gafarta babata Allah ka gafarta dana Allah ka ji kan malamina Allah ka yi kaza shi kenan amma a ce yau sai a zo a taru a kofar gidanka idan an taru din malaman da suka taru nawa suke bayar da sadaka malaman ba su bayar da sadaka ma'ana su sai dai a ba su ce malamai sun suka dace da su fara bayar da sadakar saboda aikin da su tunda sadaka abin alheri ne in taron suna ne ala gafata malam liman ya jawo rago ya kawo maka ya jawo a tamfa ko da turmi ɗaya goron kowa ce su ya kawo a ce gashi a bai mai jebe a kan kawo gobe suna guda kamar uku a ce a wa yaro da gabu da wanka da rairar wanka liman ya yi aikin alheri kenan amma liman sai dai sai da alheri shi babba a cika da goro da da kuɗi. akrami ke a rinka dogo a wurin ko kuma a taho da yaro da wani kin a baya eh da yana da ta ce kallon ba da yanzu a zuba hadibi yana a zuba sai a zira shi kenan nan sai cikin cikin bace ko an yi kuka sai kunci an fasa ihu kunci an yi jiba kunci ta sha masa ɗin tafiya ko ina su sun zuci Allah shi ne da malaman ƙasa sun tafiya da shi ya yi littafi musamman akan su duk za mu zo mu karanta muku insha Allah duk wata bid'a yanzu a jirin da ya ce insha Allah tun da ƴaƴan malam bakar sun iya karatu ƴaƴan malam sun iya karatu bid'a yanzu a jirin da ya ce Ba eh. eh, ma an zo da na yi ga aiba da liman da zai zo amma ranar uku in Allah zai karfe bakwai a gaban gidan shi ba sha Allah ran nan tashi da uku za ka je ka yi san irin masu injin da ka sai ya tafi to sai yake cewa wajibi ne wanda yake zaune a garin da ake wadannan abubuwa ya hana an zalika in kadar alaihi in yana da iko kamar a ce misali ya ka naɗa ka kai ka zama sanin ciyaman sabon garin local government kar ka ce ba ruwanka da addini Allah in ka faɗa ka kawo rinda duk wanda yake ba ruwan shi da addini ya yarda kalmar ridda yi. wannan muguwar kalma ce haka na ka kai ne sabon mai sabon yar local government ko kai ne kansila na kaza sai ka fito sai ko kalla ko karamin shiri da kan da ka fito ka ce mu sabon gari local government da ruwan mu da tsakin mu da kunun mu da kokon mu duk haddace mu da miya da addini addini ya haife mu shi ya mutunta mu dan haka mu addini da ruwan mu da shi kuma shi bani ka tashi ka fara fada da bid'a kana da ilimi ka tashi ka ranka tara mutanen kana karantar da su wallahi duk inda ka ce ya cikin kasar hausa za ka ga gidan sarakunan kasashen hausa za ka ga ya neka gida goma na talakan kasar manya-manya shehu usman da hannun shi mai albarka ya rinka shata muku waɗannan gidaje ya ce ku rinka tara mutane lokaci lokaci mutanen kasar ku kuma na wa'azi amma duk ka ta hausa yanzu a ce wanda sarki ke tara talak ni ban taɓa shiga cikin gidan sarakunan kasar nan ba ko ba ɗaya ba taɓa gare ta mu a gidan sarkin garin mujallu waɗannan gidajen dalilin da ya sa aka tsera su nan, don haka abin da yake yanzu sai a rushe su a ba su flat da ta zauna kawai sauran kuma a raba wa talakawa dama amfanin shi kenan kuma ba a sarrafa shi da ya kamata sai talakawa su wawa shi kenan kuma za a yi haka insha Allah ko dai kowa ya gyara niyyar shi shehu usmani da ya fara Allah haka ya fara wannan da'awa yana shan wahala amma kuna da sai da ya kama kasashen hausa yanzu ya cinye yanzu har ta shiga inda ba ka tsammani duka sai da ya shiga kuma da haka aka fara a hankali a hankali ba a taɓa cewa gaskiyar wani ta ƙare amma karya a ce ta wani ta ƙare wannan an ya fi dubu a ce cewa a hankali mu gani sai kaza ta kare da ikon Allah to shi ne yake cewa wa in lam yaqdir in ko ba zai iya hana su ba ya zaba alaihi an yartahila ila mawdi'in akhar to sai tashi hijira ya koma wani garin daban laysa fihi garin da yake ba a yi irin waɗannan bidiyoyin wa in lam yakun zalika li umumi hadha al-isyan fi jami'i hadhihi al-buldan bilad ko ko buldan yace in kuwa ya zama wannan abu ya gane duk wannan kasa ne gaba ɗaya na sabon Allah auli mashaqqatin tanaluhu mimma huwa a'zamu min zalika ko kuma in ya zama in yi hijira ya bar wannan gari to zai game da wata wahalar da za ta shafi addinin shi wadda ta fi kuma wadda yake ciki fal yalzim baita hu sai lazimci cikin gidan shi ma'ana in ya zama in ya tafi duk inda zai je yanzu a kasar Hausa ba irin waɗannan abubuwan ake ba to duk da haka ne sai ka zauna a inda kake ka zauna a ita gwagwarmaya har sai an ga an kafa gwamnatin musulunci ba inda za mu hijira mu tafi muna nan sai an yi nasara an kafa gwamnatin musulunci an rufe bid'o'i tun daga na shebanin malamai an na jahilai sai an yi rugurgu da su insha Allah ta'ala kuma wa ma zalika ka Allah bi azu wannan ba zai gagara Allah ba nan manzon Allah ya zo ya samu mutane na jahiliya sun fi lalacewa fiye da mutanen nan namu amma kuna ga sai da ya karkace su suka dawo na jaruwa suka jaru waɗanda ba za su jaru kuma aka kashe su Allah sai an haka a ƙasar nan da izinin ubangiji ko a hannun mu ko a hannun waɗanda za su biyo bayan mu mu abin da muke so gyara ya tabbata ko a hannun wani sai shehu ya ci gaba da cewa sai mutum ya zaman shi a gidan shi wala ya abun huwa shi kar ya kace ya je wannan wuri tun da dai abin ya fi karfin shi wa ahluhu kuma iyalin shi kar su je ma abun kai ya je ya halarci wurin da waɗannan suke wannan taro kai kar ka ce tun da dai duk garin ana taron kura an naka shiga garin garin birai sai ka ɗauko wani sai karya sai ka sa a'a ba haka ake yi in ka shiga garin birai sai mutum ne in za ka iya zama ka zauna an ba za ka iya ba ka fice ka garin amma ba za ka ɗauko wani sai ka sa dan gudu ne ta ba mun gane ko to shi ne yake cewa ba zai halarci ainihin su waɗannan masu ba fi mawdu'in isyanihim a wuraren da suke wannan sabon Allah da lahajin da kuma wuraren da suke wasannin su wala yusallimu alaihim fi hali isyanihim kuma kar musu sallama kar ya gaishe su lokacin da ya zo wuce suna wannan ma'ana ya zo da safe zai wuce sai ga suna tsugune suna taron suna ko suna addu'a ko suna menene kai ce barkan ku da asuba a'a ya wuce kai ya tsage ba ruwan shi da su shi da ne ya faɗa kuma waliyi ne eh? wala yu'inuhum shehu yace kada ya taimake su walau bi lukmatin koda da noma guda ma'ana Allah ya haɗa ka da wata fitilanniyar surika ce ita ai wallahi in sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi taron suna sai an sha fate sai an sha albarka saboda haka sai ka ba da tiya guda kace ba za ka bayar ba Allah in za ku rabu da ƙarfi rabu da ita amma kar ka taimaka ko da tiya ɗaya in kuwa kai ka zama fasiki da shi shehu ne ya gani mun gane ko au da shirbati ma'in ko kuma makarwar ruwa guda kar ka sake ayi taron sunan a gidanka in a wani guri za a karka taimaka musu kowane ne ku saba da shi akan wannan dokar ta ubangiji ce wallahi tallahi in zai za ku saba da mutanen da ke bayan kasa ya fi maka sauki da ka saba da Allah dan duk mutanen bayan kasa ina yanzu da Allah zai saka maka ciwon kai yanzu da wanda zai iya zare maka saboda haka a lura da kyau kaulan ne yake karkace na su da magana da filan ko da aiki ma'ana kai malami ne sai wani yanzu yake ala fata ta mala mata ta ta haihu to kuma ina so zan sa wa dan suna wanne take bani zafi sai ka san wannan dan bid'a ne mai taron suna sai ka ce ba zan gaya maka ba saboda mai ala fata ta mala sai ka ce ai saboda kai dan bid'a ne in kuru za a fito fa Allah da gaske ne addini in za ka yi kai ka ba masu yi jirgin kai ka tafi addini ba wani kana munafunci kana son wannan yadda da kai wannan yadda da kai Allah ya ce walan tarba an kal yahudi walan nasara hatta tabi al-millatahum duk abin da kake gwadare din nan wai waɗannan ziyarda da kai waɗannan ziyarda da kai ba zai taɓa yiwuwa ba suna nan suna ganin ka kai munafiki ne sun fi sha'awar waɗanda suke musu ya gaba ɗaya amma sai in ka game da wannan sai ka yaga da wannan ba mana hayar da da shi ko da da da sai sai da da a suna nan suna ganin ka munafiki ne Allah ka ji tsoron Allah kar ka ji tsoron suwana da suwana Allah kawai za ka ji tsoro ka je da surban ka shi ke da abin ya da lura sai ka rinka bin dawo kana wani ya gama hadisiyar ka ba ku game da Allah ne inna rabbaka la bil mirsad Allah yana nan ya dakata duk wanda ya so sarki shi sai ce cewa kar mutum ya kace ke na wala yuqimu bi mutahum kai ya ciyar da bakin shi ma'ana baki sun taho daga garinsu mutum hamsin sun fi karfin gidan shi wanda aka sauka za a yi taron suna ko za a yi addu'a ko za a yi wane ne zan zallan ya cika ɗakin baki ya cika mu ya cika ka ce za a kawo maka ka taimaka ko ka ce a'a ka a'a wala ma'in sai ya taimake su ko da ruwa ai za a ɗi ba za a je a zuba kanwa fatan suna ko ka ce a'a mun ruwan mu ba a zuba fatan suna da shi ko waɗanne ilimi ne kace mu ne musulmi li'annahum fasiquna sai yake dan duk masu irin waɗannan taro ba su kai ne sama wani malami Allah ya saka masa da alheri yace a har yanzu ba fara izala shehu da dukkan yace an aka ɗauko da ban shehu aka fara karantawa to sannan za a san shehu to duk wanda ke cewa yana son shehu to yannan ko ya sai shi ko kuma ran mai bara'a an gane ko dan shehu shine imamul ce. imam al-bara'ati kenan da yan a duka ya wanta kalafi wanda zai bishe da yake sunna amma ba ka ba ka san sunna ko duka da yin ba da wani da kai Allah shi da to haka shi yake daga waɗannan bayanai yace wa kullu man za'a ilayhi min baladi to wannan ita ce gaba wanda zamu kwana sai da insha Allah saboda irin lokaci insha Allah ta'ala ba ma zamu zo da gaba har zuwa jibi har zuwa gata inda mu ƙara sabon don Allah zai mu ƙara salafiya Allah shi da kai sallu ala nabi Allah ya tsamaya kurakuran mu marasa lafiyar cikin Allah ya ba su lafiya waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane muna roƙon Allah Allah ya fara saukar mana da albarkoci irin waɗannan na manyan manyan waliyan Allah muna roƙon Allah Allah ya ilmantar da mu abin da mu sani ba abin da muka sani Allah ya sa mun aiki da shi da garin ikon سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله